zama masu sauraron shirin yau da gobe shirin matasa da wannan yammacin Alhamis biyar ga watan Nuwamba Assalamu alaikum da watan kuna cikin ƙoshin lahiya. Yanzu haka muna tare da ku kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com da kuma ta gidan rediyon amfani FM a birnin Yamai masu gabatarwa. Jamila Kabiru Fage. Da Halima jimrau Kamar kowace Alhamis dama shirin yau da gobe akan kiwon lafiyar matasa ne, maza da mata. A yau za mu tattauna ne akan wata hanyar rigakafin kamuwa da cututtuka kafin a yi aure. Haka ne Jamila, wato maganar gwajin jini kahin a yi arme domin a tabbatar babu mai ɗauke da wata cutar da ke iya zama sanadiyar rashin haihuwa ko taɓin hankali da dai sauransu. To Jamila duk da cewa ba wata dokar da ke tilasta wa mutane yin gwajin jini kahin su aure a irin mu Anya kuwa lokaci bai yi ba da mutane za su fara tirsa sama kansu su da kansu su fara yin hakan saboda ɗaya daga cikin wato saboda hakan ya zama ɗaya daga cikin tubalan gina zaman arme ya kasance cikakkiyar lahiyar jiki ce ga wata sanarwa karkara da birni likitoci suna jiranku karkara da birni likitoci suna jiranku maza da mata jama'a na karkara da na birni wannan kira ne zuwa a gare ku gargaɗi ne kuma zuwa a gare ku a bude kunne a shi kuma abin da aka ji a yi amfani da shi je asibiti. Alhaji yau idanu. To domin mu ƙara fahimtar muhimmancin yin gwajin jini kafin aure, mun gayyato Malam Lawal Abubakar, mataimakin shugaban kula da lafiyar jama'a a ma'aikatar lafiya ta jihar Kaduna, wanda za mu tattauna da shi kai tsaye, kuma kamar kowace alhamis za mu buɗe layin wayarmu. Lambar wayarmu ita ce alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. don ku kira mu kai tsaye ku yi tambayoyinku ko ku ba da gudunmawarku duka cikin wannan shirin yau da gobe na matasa. To Jamila kahimu kai ga dama tambayoyin ne amsoshi amma idan kin tuna ranar litinin da muka karanta a dai cikin a daidai wannan lokacin ne amsoshin yau wato Garba na hali kan baya aiko wannan game da shirinmu na ranar Litinin, oh, inda yake cewa gaisuwa da wata alheri ya kai ga dukkan ma'aikatan ku maza da mata. A yau na turo muku wannan wasiƙa tawa ne akan wani da ya turo muku kalaman banza akan maudu'inku na ranar Litinin akan tsoron kishiya. Hakika wallahi raina ya ɓaci akan wannan mutumi mai suna ko muktar ne akan kalmar banza da ya hurta akan ku. Hakika Halima da kuma Jamila wallahi kun cancanci yabo da jinjina akan haƙurinku da mutane marasa hankali da ilimi da sanin ya kamata. Wallahi a yanzu raina ɓace yake akan wannan mutumin da ya yi muku kalmar ɓatanci. Da ƙarshe ina ƙara jinjina muku Halima Jimrau da kuma Malama Jamila akan haƙurinku. Akan tsayawa da karanta wannan abin takaici na wani wai Muktar. Da haka ina ƙara muku addu'a Allah maɗaukakin sarki ya muku jagora, Allah ya ƙara muku haƙuri da juriya akan mutanen da ba su da hankali, ya Allah ya ƙara jan zamanin ku Halima da kuma Malama Jamila. Alherin Allah ya ƙara tabbata a gare ku da iyalanku, maman 'yan biyu, na gode daga babban mai ƙaunar ku garba na halikan ba. To amin ya rabbi. gaskiya ba abin da za mu ce sai dai mu ce amin amin amin amin kin ga irin wannan irin waɗannan me ake cewa sakonni kin ga mm. na gigice ma <laughs> <laughs> irin waɗannan sakonni da muke samu suna ƙarfafa mana gwiwa sosai kuma suna sa mu ƙara jajircewa mu ƙara yin haƙuri da ma kowane irin zagi a kai mana yawa saboda kamar ya sunan shirin Ibrahim ciki da gaskiya eh. to wuƙa ba ta huda shi ko Gaskiya. Yauwa, to mun yi muku tambayar cewa ganin cewa muna cikin wani zamani na cututtuka masu ban tsoro da ake iya ɗauka ko ake iya gado waɗanda ke iya kawo rashin haihuwa da kuma cututtuka irin su sikila da ƙanjama wato ed ko sida da dai sauransu. Kuna ganin ya dace a yi gwajin jini kafin a yi arme? Da yawan ku kun amsa wannan tambaya ta Facebook ga kaɗan daga cikin amsoshin. Eh mana, dacewa kai ta ai tun da ed ta bayyana a doron duniya to ni dai kam idan za mu yi armi da kowace ce ko 'yar gidan sai mun je asibiti an gwada jininmu domin gudun ɗaukan cuta ta karangiya Ni dai kam na tabbata lahiya ta kalau ya sun ba ni da HIV don haka idan za mu yi arme da ke to ba zan kyale ba ki sabata ni. Allah ya ƙara tsare mu da tsarewar shi don alfarma annabin rahama sallallahu alaihi wasallama da alkur'ani amin. Saƙo daga Abubakar Muhammad. Allah da ya umarce mu da yin aure ya yadda ɗaukan duk wani mataki da zai kare ma'aurata. don ya ba da dama waliyai su yi tambayoyi dangane da lafiya ilimi da sauransu saboda haka yin gwaji ya zama lalle kafin yin aure saƙo daga halilu jalo hakan daidai ne amma a gaskiya irin halin da ake ciki yanzu abin da wuya a ce zai yiwu don idan miji yana da abin hannu shi kenan dangin matar ba za su kawo wannan magana ba sam gudun kada ya fasa ko ma an ce abin ya zama doka cin hanci kuma zai shigo a haɗa baki da likita a ba da sakamakon da ba shi ba shi ko namiji dama idan ya ga mace yana so shi kenan da wuya ya tsaya wai wani bincike hasali ma a nan ƙasashenmu gwajin ma ba ƙaramin kuɗi ake kashewa ba uwa uba ga ma ƙarancin asibitoci ƙarancin kayan aiki ga dai matsaloli iri-iri daban-daban sai dai mu ce Allah ya kyauta kawai sako daga Alhatu Abbas Assalamu alaikum yau da gobe ni a gani na, wannan abu ne mai kyau ban ga illarsa ba na yin gwaji kafin aure hakan zai rage samun kamuwa da cututtukan da ake ɗauka ta jini ko ta hanyar saduwa wato transmitted diseases idan an samu ma'auratan da cuta iri ɗaya kun ga abin ya yi daidai ba wanda zai cutar da wani saɓanin idan guda na ɗauke da shi guda kuma bai ɗauke da cutar Saƙo daga comrade zakari adamu kwantagora ta da zaune tsaye kenan da lokacin iyaye da kakanni da ba a gwajin waya kare su banda Allah ai rigakafi ɗaya ne a rayuwa addu'a duk dabarun mutum ɗan adam bai isa ya canza ƙaddara ba Sako daga Zainab Dahiru. Hakika ya dace mana a yi gwaji domin ba a ce mutum ya auri mace da ciwo ba. Ubangiji Allah ya kare mu da duk cututtuka da ke faɗin duniya. Sako daga Malam Ango Malamin makaranta ya wuri. Yau da gobe, a gaskiya yin gwaji na kowace irin cuta kahin a yi armi abu ne mai kyau, don yin hakan zai kawo sauƙin yaɗuwar cututtuka. Daga ƙarshe ina kira zuwa ga iyaye ka hansu armar da 'ya'yansu su tabbatar an yi gwaji don kare lahiyarsu da rayuwarsu daga hwadawa wani hali. Sako daga mujahidin Muhammad. Yau da gobe, hakika gwaji yana da amfani kuma abu ne mai kyau ga ma'aurata domin kariya daga ɗaukar wata cuta. Sako daga Idris Jinayin Tozai. Gaskiya ya dace a yi gwajin jini ko ni yanzu zan yi arme sai na je an mana gwajin jini ni da wadda zan arma amma gaskiya ba ku karanta saƙo na fa saƙo daga mamman sani big man pale ero gang zandar niger mazaunin abuja ya kamata dan ni na san ma'auratan da 'ya'yansu hudu suka rabu saboda yaran su biyu na da sikila dole aka raba auren sako daga maman fadila da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi ku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. To Jamila da ma saurare. Yanzu haka dai muna tare da Malam Lawal Abubakar mataimakin shugaban kula da lahiyar jama'a a ma'aikatar lahiya ta jihar Kaduna wanda za mu tattauna da shi mana bayani. Salamu alaikum Malam Lawal. Ah, wa alaikum assalam. Ina wuni. lafiya lau. Kwanaki da yawa. <laughs> Eh, eh sannu sannu. Yawwa, to Malalawal, Lawal da harin warko, ina mahimmancin yin gwajin jini kahin a yi aure wata hikima ce ke tattare da yin haka? To alhamdulillahi hajiya na ji daɗin wannan tambaya saboda jini yana da muhimmanci a jikin mutum. Kuma idan mutum ma bai da jini yana iya jawo eh, mutuwan wannan mutum kuma a kimiyyance akan yi amfani da jini domin a ga yanayin lafiyan jikin mutum saboda eh, ana yin gwaje-gwaje fiye da kashi eh, fiye da gwaji iri kala ɗari domin a gane daban-daban amma akwai gwajin da za a yi cikin ɗarin na akwai muhimmai abin da ya sa suke da muhimmanci saboda idan mutum yana da matsalar ɗaya daga cikin waɗannan matsaloli da ake da shi ake fama da shi na jini to mai yiwa babu magani game da wannan matsalan sannan kuma na biyu ana iya yaɗa wannan cuta saboda haka nan akwai cututtuka muhimmai akalla guda hudu waɗanda suke muhimmanci wanda ya kamata a ce kamin mutum ya aure a gwajin nan mm. na farko shi cutan sida wato hiv kenan na biyu kuma akwai wata cutar hanta da ake hepatitis B da turanci. Sannan na uku kuma akwai cutan ainihin afsanin jini. Sannan kuma na hudu akwai wata cuta da ake kira hemophilia da turanci wanda kuma ana kiranta yoyon jini yanda in jini ya kama gudana bai daskarewa ya tsaya har sai ya tsiyaye kamin a ankara to mm-hmm. ga waɗannan guda hudun muhimmancin shine ana iya yada su daga zuwa mutum wato tsakanin mace zuwa namiji ko tsakanin namiji zuwa ga mace to kaga idan za a yi aure to ya kamata a ce an gwada saboda idan namijin na dauke da wannan ɗaya daga cikin waɗannan ƙwayoyin cuta to zai iya yaɗawa ga abokiyar zamansa wanda za a yi aure in mace ce ma take da shi za ta iya yaɗawa ga namijin to shi yasa yake da muhimmanci sannan na biyu idan mace alal misali tana dauke da wannan kwayan cuta na sida ba wai ma zai sha kaɗai mijinta ba ne idan ta ɗauki juna biyu wato ta ɗauki ciki kenan mm. to wannan jaririn da ke cikin cikinta binciken kimiyya ya nuna cewa wannan cuta za ta iya halban dan tayin da ke cikin cikinta shi ma ya kamu da wannan cuta na hiv za a haife shi tare da wannan cuta na sida so kun ga ya ba ma wai ya tsaya ba ne kawai ga mijin da za ta aura a'a har zuri amma da duk yaran da za ta haifa a duniya to mai yiwuwa su ma su kamu da waɗannan cututtuka mm. haka nan ma da jini da wannan yoyon jinin shi ma ana gado ne ba wai ta hanyar saduwa tsakanin namiji bane da mace idan namiji yana da 'ya'yan halittun da suke da rauni na hemophilia matan ma tana da wannan 'ya'yan halittun da ke da rauni to suna iya ɗansu na iya gadin waɗannan 'ya'yan halittu daga jikin su wanda idan ya kamu da wannan ciwo na hemophilia duk raunin da ya ji bayan da za a iya tsayar da shi hakanan ana ji ana gani jinin shi zai tsiyaye. Mm. Yawwa, Malam Lawal har yanzu akwai mutanen da daga sun ji magana gwajin jini kahin a yi zai su ga kamar wani sabon abu ne abin ya musu bambara kwai haka za su ga kamar wannan bai ma dace da irin kasashenmu ba misali ga wannan zainab dahiru ta ce ta da zaune tsaye kenan da lokacin iyaye da kakanni da ba a gwajin waye kare su banda allah ai rigakahi ɗaya ne a rayuwa addu'a duk dabarun mutum ɗan adam bai isa canza ƙaddara ba Wata hmm. amsa za ka ba wannan malama? To, alhamdulillah duk da yake ni ba alaramma ba ne kuma ni ba malami ba ne, amma dai ni na san cewa duk addinin da mutum yake yi zaka ka ji ana ka yi imani da Allah kuma ka yi ayyuka na kwarai. Hmm. Saboda haka ya nuna akwai abin da za ka yi yadda da shi a cikin zuciyarka. To, kuma amma ka ba zai cika ba sai ka aikata waɗansu abubuwa. So, idan mutum yana jin ya ce bari ya addu'a saboda wannan yunwa ta tafi ai kaga addu'an tana da muhimmanci amma abin da ake so shine ya tashi tsaye ya je ya nemi wannan abincin mm. to a gaskiya ne akwai cututtuka da yawa waɗanda ba ma cutan sida ko ciwon da ake ɗauka ta fannin jima'i ba akwai cututtuka da yawa a da waɗanda iyayenmu da kakanninmu ba su san su ba alal misali cutan ciwon suga ciwon hawan jini to kaga iyayenmu da ba su san su ba to ba wai ya nuna babu waɗannan cututtukan bari. ba wai ya nuna ba su fama da waɗannan cututtukan ba ne a'a a lokacin da kakannin kakanninmu suke a lokacin zamani hanyoyin gwajin waɗannan cututtukan na zamani bai zo ballatana a gane to amma da yanzu ya zo to sai ana ganin kamar ciwon ya yawa a'a gwaje-gwajen da ake yi ne yanzu ana gano masu waɗannan cututtukan shi yasa saboda haka nan na amince addu'a tana da muhimmanci mm. amma kuma Allah ya ce tashi in taimake ka kuma muna zamani ne zamani yana canzawa yanzu yanzu iyayenmu da kakanninmu ba su shiga mota ba a ƙasa suka je ainihin aikin haji. Mm. To yanzu sai ka ce don iyayenka da kakanninku sun je aikin haji a ƙasa kai ma ba za ka je ba za ka shiga jirgin sama ba za ka taka ni zuwa ƙasa <laughs> saboda haka nan zamani ya zo yanzu da Allah ya ba waɗansu 'yan adam ilimi da hikima da baiwa sun gano cewa akwai cututtukan da idan ka ɗauki waɗansu matakai za ka iya kare kanka. Haka addini ma ya yarda da shi idan ana wata annoba an ce karka je wannan waje har sai wannan annoba ta kau mm. ya nuna ke shi ma addinin nan ilimi ne na kimiyya da fasaha wanda tun kamin ma ilimin kimiyya da fasaha ya zo ya zo da shi saboda haka ina ba mutane shawara iyayenmu da kakanninmu sun yi nasu zamanin sun wuce yanzu ma zamani ne kuma duk wanda bai yarda da zamani ba kamar bai yarda da Allah ba ne yanzu zamani ya zo komi ya zo mana a bayyane karara cewa akwai cututtukan da suke a cikin jininmu kuma idan ana iya yada su ta waɗansu hanyoyi idan akwai hanyar da za ka yi ka kare kanka daga kamuwa da waɗannan cututtuka to kar ka kai kanka ga wahala domin wannan allin misali cuta na sida tsoratar wanda ake ma mutane yanzu ta kau saboda na farko dai in aka samu mutum yana ɗauke da wannan cuta za a bashi magunguna kyauta sannan na biyu in aka bashi waɗannan magungunan zai ci gaba da rayuwa ba ma wanda zai iya gane cewa yana ɗauke da wannan cutan ba wanda zai ci gaba da rayuwa kamar yadda wanda bai ɗauki saboda haka ban ga wani abu na fargaba tsakanin ma'auratan da za su yi aure je su gwada su gani ko suna ɗauke da wannan cuta ba. Mhm. Yawwa, to Malam Lawal mun buɗe layin waya hannun da samun kira ga kiranmu na farko daga Akure. Salamu alaikum, wake magana daga Akure. Wa alaikum salam, mara hafsu laja ne da kana Akure. To muna maka lale marhabin ga ka ga Malam Lawal yana sauraron ka. to wani tambaya na shi kamar mutumin da yake yin yake karkara hello muna jin ka muna jin ka muna ji yawa mutum kamar mutumin da yake karkara shine nan kamar in zai je awu ya cancanta ya je ni kamar misali kaga dai a karkara ba a cika yin awu ba za a aure kamar shi mutumin karkara in ya ce a je wannan yarinya ta ce ba ta je ba to yanzu kana nufi shi in yaje aka auna shi ba shi da wani damuwa misali ita kuma zai iya aurenta ba wani damuwa To, Malam Lawal Abubakar ka ji tambayar wannan malami tambaya ce mai eh, mahimmanci sosai. Yawa, to mun gode sosai yanzu sai ka ajiye waya ka koma kusa da rediyon ka kaji amsar ka. To, alhamdulillahi a takaicen takaitawa na san akwai karanci na lokaci. mutanen da ke karkara yanzu wannan tsari da ake da shi alal misali a nan jihar kaduna ɗaya daga cikin abin da aka yi shine a tabbatar cewa an faɗaɗa asibitocin da za su yi wannan gwaji har zuwa cikin ƙananan asibitoci da ke a karkara alal misali a jihar kaduna muna da asibitoci sun fi ɗari biyar waɗanda ke cikin karkara wanda duk mutumin da ya je wurin za a iya gwada shi to hmm. tambayan da ka yi cewa idan za ka yi aure sai kai ka je aka gwada ka amma waɗanda za ka aura ta ƙi zuwa a je a gwada ta to an yi ne ba a yi ba saboda me idan kai ka san matsayinka amma abokiyar zamanka ba ta san matsayinta ba to akwai matsala domin idan tana ɗauke da wannan cuta kai da ke ka je ka gwada ka gaba ka ɗauke da wannan cuta tana iya halbinka da wannan cuta amma idan ta je ta san matsayinta na farko za ta taimaki kanta domin za a bata maganin da zai rage ma wannan ciwon tasiri sannan kuma na biyu za ta iya ɗaukan mataki na kare wasu daga kamuwa da wannan cutan domin akwai hanyoyi daban-daban waɗanda ake iya ɗauka domin a kare amma shawaran da zan bada shine ba abin da zai tafi a wannan zamani ba tare da ilimi ba abin da ke hana mutane zuwa a je a gwada su shine ba a zaunar da su a fahimtar da su muhimmancin wannan gwaji a gare su da kuma abokan soyayyansu da makwabtansu da kuma al'ummarsu saboda haka ina ba wanda ke da irin wannan matsala da ya kokari ya fahimtar da wanda zai aura ta gane muhimmancin wannan al'amari ta je a gwada ta in tana dauke da wannan ciwo a san matakin da za a dauka kamin su wannan aure To da fatan malamin da ya kira daga Akure ya ji wannan amsa kuma ya gamsu ga kira daga Yobe. Salamu alaikum. wa alaikum Wake magana? Muhammad kati ne daga nan garin Damatu a jihar Yobe. To Malam Muhammad Mekati ga ka ga Malam Abubakar wato Malam Lawal Abubakar. Na'am. Ni gaskiya matsalan gwaji kafin yin aure wannan abu ne da tuntuni aka riga aka shawo kansa a nan jihar Yobe. Domin mu a bangaren mu za a ma iya fasa aure idan ba kawo takardun shaida daga gurin likita cewa duka abin nan mace da namiji suna da lafiya ba. don haka wannan ina kira ga sauran yan uwanmu na kasashen afirka da su ma su rungumi wani aƙida gaskiya wani aƙida ne mai kyau domin samun lafiya da kuma zuri'a na gari don sai da lafiya ake komai mun gode sosai malam muhammad to malam lawal abubakar kaji a yobe wannan abun ba ma matsala ba ce mutane in ma ba takardar gwaji ana iya fasa aure kaji kwarai kaga wannan al'amari da jihar yobe ta dauka yana da muhimmanci kwarai kuma ba wai jihar yobe ma akwai wurare da dama waɗanda suka ɗauki wannan mataki akwai ƙungiyoyin addinai da dama ta fannin kiristoci da fannin addinin musulunci waɗanda kamin ma a ɗaura aure sai an sa waɗannan ma'aurata ko waɗanda za su yi wannan aure sun je sun yi wannan gwaji to ina so mutane su gane wani abu guda ɗaya ba wai ciwon sida fa kaɗai ake iya yadawa ba idan an yi aure akwai wata cuta ita ma tana nan tana da hadari wato amosanin jini wanda da turanci ake kira sickle cell anemia wannan amosanin jinin idan ma'aurata suna dauke da ainihin jinin da ke da rauni wato wanda yake dauke da wannan ciwo na amosani dukansu guda biyu to gaskiya za su iya haifan yaron da yake da fama da wannan ciwo kuma bincike ya nuna cewa idan suka haifi waɗannan jarirai waɗannan jarirai ba su cika yin lafiya ba za su kasance cikin rayuwa kwantacce wanda yawancinsu daga ƙarshe ana rasa rayuka saboda mm. yin wannan aure. shi ne ciwon da kuma ake cewa sikila ko da Hausa. Eh ciwon sikila kenan. Eh yau wato ga kira mun samu daga Taraba. Hello? Eh, salamu alaikum Hajiya. Wa alaikum salamu ake ke magana daga Taraba. Eh, Eh, sunana eh, honorable ahmad tijani suleimanu daga ibi jihar taraba to honorable radion ka na kunna da allah za ka kashe rediyo eh zan kashe to malam lawal abubakar na sauraron ka eh to mu ma eh, a nan ibi shi ma dai kan maganar aure da ake yi eh kan gwajin jini kahin a yi armi ba eh kan gwajin jini kafin a yi aure mm. abin da ke faruwa shine dole tsakanin manema biyu nan sai sun je asibiti sun je sun awo kusan ma asibiti uku sai an tabbatar da gaskiyar da lamura suke tukuna kafin a daura aure ba ka bai liman ma ya zo ba takardan gwaji liman zai tashi abin shi ba za a shafa addu'a ba saboda haka muna fata duk kasa ko ina ne in aure ne za a yi ya kamata a yi gwaji saboda gudun kada a dinga samun matsala To muna godiya sosai honorable da wannan bayani da sauran da watan sauran masu saurare sun ji wannan bayani da Muhammad da daga Yobe da kuma kai honorable daga Taraba da kunnuwan basira har yanzu dai muna Taraba salamu alaikum wake magana wa alaikum salam badamasi adamu zelani ne yake magana daga taraba to badamasi adamu zelani kai ma muna sauraron ka malalawal ga wani kira daga taraba to bismillah malam badamasi Hello, Badamasi. Yawa to, yawa to, kahin mu samu wani kira Malam Lawal akwai Dalhatu Abbas cikin waɗanda suka amsa mana ya yi batun cewa idan mutum yana da hannu da shuni ba kasahwai iyayen yarinyar ma ke ma kawo maganar a yi gwaji ba. Kuma ya ce idan ma ya ce ko da doka aka yi, ko da doka aka yi za a samu waɗanda za su bi ta wata hanya a ba da cin hanci a haɗa baki da likita. Me za ka ce game da wannan? To, alhamdulillah ban yi tsammanin likita kwararre zai yadda ya sa kan cikin wannan masifa na cin hanci domin ya faɗi don na san dokokin aikin likita ya hana wannan. To, amma kamar bayanin da aka yi na cewa waɗansu masu kuɗi sai iyaye su kawar da kai saboda kwaɗayi su ga cewa sun aure da 'yansu a gaskiya wannan ba ɗabi'a ba ne mai kyau. domin mutum zai je ya sawo ma kanshi abin da ya zo ya fi karfin shi saboda haka nan ina ba da shawara da murya mai karfi cewa yana da muhimmanci ba ma wai ko za a yi aure ba kaɗai ina so in ƙara jaddada wannan duk wani ɗan adam musamman ma wanda ya mallaki hankalin shi kuma wanda ke sauraron rediyo a yanzu wanda ke da aure da wanda bai da aure ya kamata a ce ya san matsayin shi kana sauraron wannan rediyo a yanzu tambayan da za ka yi ma kanka ka je asibiti an gwada jininka an gano ko kana ɗauke da wannan cuta ko baka da shi idan kana ba ka je an gwada ka an gano ba to kai ma kana cikin haɗari domin baka sani ba ko kana yaɗa mu mutane ko kai ma kana ɗauke da wannan cuta mm. saboda haka ba ma ma'aurata ba don yanzu ma cutar nan yanzu ta ma fara canza salo salon da ta canza shine an fi samun yawaitan wannan cuta ga ainihin matasa waɗanda suke 'yan shekara goma zuwa shekara ashirin. Mm. To kaga ya nuna waɗannan matasa su ne kuma waɗanda suke kan gaban aure. Sannan a cikin matasan ma ya nuna cewa ya fi shafan mata kusan kashi sittin mm. waɗanda ya fi cikin matasa mata ne matasa. Saboda haka nan tun da wannan ciwo yanzu ya ma ragu ga tsofaffi to ya kamata a ce waɗanda duk za su yi aure su je su gwada domin tabbatar ba su ɗauke da wannan cuta. To ga kira daga Yobe, salamu alaikum. Ko da yake lokaci ya fara daga mana hannu yau ba. Wa daga Gombe. A ah, daga Gombe to to to daga Gombe to to muna sauraron ka. Asha Asha Kasmi. da Allah ne ina tambaya ne akan gwajin jini wasu suna cewa an yi sau ɗaya eh, wadatar suna kuma cewa a'a ce an yi sau uku shin ne gaskiyar al'amarin to mun gode ko ya wadatar ko yi sau biyu zuwa uku to mun gode sosai to malam lawal kaji wai gwajin nan sai an yi sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku to alhamdulillah a gurguje saboda karancin lokaci idan mutum ya je aka gwada shi za ta iya yiwa sau ɗaya ne za a gwada shi kenan in aka gwada aka aka ga baka ɗauke da wannan cuta alhamdulillah amma in aka gwada aka ga kana ɗauke da wannan cuta domin a tabbatar ba a yi kuskure wajen ce maka kana dauke da wannan cuta ba domin in har aka tabbatar kana dauke da wannan cuta ka dinga shan magani ke na iya tsawon ranka saboda haka in aka yi ma gwaji na farko aka ga kana dauke da wannan cuta to za a je a maka gwaji na biyu mm. idan gwaji na biyu ya sake tabbatar da cewa kana dauke da wannan cuta to shikenan gwaji biyu zai dakata a nan to mm. amma in aka yi ma gwaji na biyu sai ya zo aka samu sabani. aka gaba ka dauke da wannan cuta to kaga an samu sabani gwaji na farko ya nuna kana da shi gwaji na biyu ya nuna baka da shi to dole ka je gwaji na uku wannan gwaji na uku shine raba gadama ake ce raba gadama domin yana da ainihin kaifi wajen gano cutar sida komin kankantanta to in aka je aka gwada malam lawan lokaci ya yin allah da za mu sake gayyato ka mu ci gaba lokaci ya kure mana ma saurare sai gobe Masu wasanni ba ta kyale wasan kwallo ba ta manta ba. This program has come to you from the Voice of America, Washington.